Assalamu alaikum masu sauraro, yau da gobe ne shirin matasa da ke zo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. sai kuma ta intanet a voahausa.com ko kai tsaye ta Facebook Live masu gabatarwa. Usman Ahmad Kabara. Maryam Bashir Bugaji. Tare da ni Safinatu Sada Sodangi. To yau biyu ga watan Oktobar shekarar 2017 kamar kowace ranar Litinin da muke magana akan zamantakewa da kuma halayya na yau da kullum. Inda yau za mu ci gaba da magana ne akan saduwa da masoya ke yi kafin aure wanda muka faro a makon da ya gabata. Mm, wanda wakilin mu Ridwan Abbas da ke Ghana ya jiyo mana ta bakin wasu a Ghana akan wannan batu da muke tattaunawa a yau. Aka samu biyayya daga iyaye mata wurin ubanni Suna jin an samu zaman lafiya sabida yawanci yaran nan suna ganin irin abubuwan da ke faruwa tsakanin iyaye ne ba girmamawa iyaye ba su mata ba su girmamawa iyaye maza ga wannan rashin kunya ke bari yaro kuma ya tashi shi ma ba kunya yana abu ma bai san sannan kuma za ku ji ci gaban tattaunawar da muka faro din dai a makon da ya gabata na wakilinmu hassan maina kaina wadda ya da wasu bayan allah a zauren muhawarar yau da gobe a abuja a uh, facebook da twitter mun nemi jin ra'ayoyinku inda muka tambaye ku ta yaya ya kamata masoya su kare mutuncin juna kafin aure da bayan aure ga yadda kuka amsa Sakon farko daga Ado Salati goma ga Anabir Jau ya ce ta hanyar kaucewa yawan kusantar juna kai da kai sannan idan an zo zance a bar ɗaukar dogon lokaci ana zance sannan kada namiji ya koya wa masoyarsa cewa ta rika samun shi a ɗakinsa sai dai shi ya rika samun ta a gidansu da zarar an yi haka shi kenan an wuce wurin amma muddin ba a yi haka ba to wallahi komi na iya faruwa kafin aure domin Allah subhanahu wa ta'ala cewa yayi idan mace da namiji suka kaɗaitu su biyu to shaɗan ne na ukunsu. sai ashir usman sabo gwaram ya ce salam yau da gobe ina mai farin ciki da fatan kuna lafiya da farko dai saka tsoron allah a tsakanin masoya insha allahu shi zai kawo ƙarshen duk wata matsala da masoya ke fuskanta da fatan allah ya haɗa mu da masoya na gari Amin sai Ibrahim Hassan Kaita ya ce salam yau da gobe idan saurayi da budurwa suka kafa soyayyarsu akan tafarkin gaskiya shi zai kare mutuncinsu har bayan aurensu. Kabara, Maryam da Safina ku tashi lafiya. To muna godiya sai kuma Badamasi Hotoro ya ce ta hanyar bin ka'idojin addini da ya shimfiɗa da kuma al'adu da basu saba ba kamar kada masoya su keɓe su bi kawai kada a fesa turare mai ƙamshi sosai <laughs> kyautata lafazi yayin zance da sauransu a turare mai ƙamshi ba a ce. abin zance ke na wasu turare mai ƙamshi. <laughs> Kin san akwai turaren da in ka ja mm. <laughs> gaskiya da kwai turare da ke kwantar da hankali akwai kuma wanda kuma sai da su <laughs> to sai Hassan na Usaini Muhammad Abuja ya ce yau da gobe babban abin da ya kamata masoya su yi domin kare mutuncin su shine su guje wa kusantar juna kafin aure domin kusantar juna kafin aure kan haifar da rashin yadda a tsakanin masoya domin kuwa yana ganin tana cin amanar sa bayan fage ita ma haka gani take tana yana cin amanar ta a haka za a yi ta zarge sai zargi ya shiga tsakanin su har ya kai ga aure ya mutu to kaga ba su kare mutuncin su ba su kare mutuncin su ba a soyayya su kafin su yi aure Allah ya kiyaye amin amin sai Sa'idu A Adam Najeriya ya ce salamu alaikum yau da gobe ina muku fatan alkhairi to gaskiya masoya suna yin laifi mai girman gaske wani lokaci zaka ga wai hira suka je amma a gidan kowa ya bacci su kuma suna ta hira irin haka ne yake sa shedan eh, yake rudar su ina kira ga iyaye dan Allah ya kamata a dinga yi wa yara gargaɗin cewa su dinga zuwa zance da rana tunda yanzu samari sun ce sun bar kunya a gona da fatan za a yi dubi domin a gyara. kin san akwai kunya kunya na doya <laughs> eh. ko na masara to eh. kunya a kunya ta fada kwai <laughs> to Allah shi kyauta so sai kuma ah, sakon Abubakar Lawal Abubakar Daura yace hakika yin soyayya ta gaskiya gami da gujewa daukar lokaci mai tsawo ana soyayya shi ne kadai zai kare mutuncin masoya kafin aure da ma bayan auren sai yusuf cimbi niger state ya ce mace ta yi soyayya tsakaninta da allah shi ma namiji ya yi soyayya tsakanin shi da allah sai kuma sakon salis wa yahaya bauchi ya ce yau da gobe amma akwai waɗanda kuke ware don karanta eh, musu sakonni na turo muku sakonni ya fi so ɗari amma ko so ɗaya ba ku taɓa karanta min ba ko dai na muku laifi ne wannan kuma fa to ina <laughs> a'a ina gaba mu yema laifi ba kila na'urar shi ce yema laifi eh. dan ba ta turo mana sakon ba mu to yanzu dai mun karanta to yau kaga da muka gani mun karanta haka yake kuma abin ne da yawa eh ayi hakuri mutuwa ta je kasuwa da yawa mm, mm. Mm. to haka yake to sai kuma sako na gaba bello muhammad tafida ya ce salam yau da gobe suna iya haka kawai ta hanyar amfani da shawarwarin da ake basu a lokacin bikin aure musamman kalaman nan na ku yi haƙuri wannan ya kai ga bayan an yi auren maki. Mm. Eh. Sai Nasiru Kainuwa Hadeja Albani ya ce soyayya tsakani da Allah rufin asiri haƙuri da juna nuna tausayi ga juna damuwa halin kunci da ka shiga yi juna farin ciki idan abin farin ciki ya samu ɗaya idan masoya suka kasance haka insha Allah ko bayan aure ba mai jin kansu sai Musa Sale ya ce salam yau da gobe hakika ta hanyar neman ilimi ne kadai za a kawo karshen cin mutunci a tsakanin masoya domin idan ka duba duk masu cin mutuncin wasu to ba su yi karatu ba ne to ku tashi lafiya to mun gode sai kuma Ajas Abogu Allah ya sa na faɗa daidai ya ce yin gaskiya da riƙe amana shine zai kawo zaman lafiya tsakanin ma'aurata Mm. Sai Muhammad Ishaka Gusau ya ce amincin Allah a gare ku ya ku masu gabatar da shirin yau da gobe. Wannan matsala mai saukin magani ce idan har an bi tsarin shari'ar musulunci da ya koyi da fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mm. Banda haka uwaye su sa ido tare da kula da yadda 'ya'yansu ke soyayya tare da ba su shawarwari haɗi da nasihohi domin kare mutuncin juna. sai uh, hamza a moriki zamfara allah mm, mm. sa na faɗi sunan moriki to allah sa na faɗi sunan da ya ce kai matashi ko mai neman aure ka yi ƙoƙarin wurin kare mutuncin wadda kake so domin kana da ƙauna ko 'yar uwa kana da ƙauna ko yar uwa ai ba za ka so a taɓa mutuncinta ba. Mm, kin san a wuraren su kusa ki an ce ƙauna. Ƙauna. Eh, eh, ƙanwa eh, kenan. Mm, mm. to sai kuma garba na halikan bakebi. ya ce ta amfani da koyarwa na sunnar ma'aiki saboda barin shari'a da kuma koyarwa da sunnar ma'aiki to shi ke dagula al'amura. Sai Khadijat Baba ta ce yau da gobe idan aka biyar da shari'a ta ce kuma ka sa tsoron Allah a cikin zuciya ina ga mutunci har gaban abada ba zai zube ba Allah ya sa mu fi ƙarfin zuciyarmu. To bari mu je ga sakonnin Twitter ko mu dan eh, leka. Eh at eh. Sagir Sa'ad BKC ya ce a gani na duk abin da za su aiwatar to su tabbata wannan abin bai saba ka'idar musulunci ba da yin gaskiya a duk halin da suke. Sai kuma at uh, Yusufu Yusufari ya ce mataki kawai a gina soyayya akan gaskiya da adalci ga masoya idan sun yi haka zumunci ko kuma mutuncinsu zai mutunta ga junansu. Mm. Mm. To sai daga ƙarshe eh, a sassauci ya ce gujewa yi wa juna karya da kuma kula alaƙa ɓoyayya da wani daban ga macen mm. kuma namiji ya nesanta alaƙa da matan banza don kau da zargi. To mu gode. <laughs> Wai ta bakin Maryam ba a ci gaba da aiko mana da saƙoni. Haka ne. <laughs> <laughs> To yanzu bari mu koma zauren yau da gobe mu ji ci gaban tattaunawar da wakilin mu Hassan Maina Kaina yayi da wasu malamai. To Haji Haji Saminu Azare kaji kolfin da ita Hajiya ta cewar kuma iyaye akwai na ku matsala. Me kuke domin gyara matsalar ku? To alhamdulillah. <clears throat> Wato iyaye maza ba za a ce kacokan su ba su da matsala ba. A ah, matsalar shine wato a matsayinka na uba. da uwa da 'ya'yanku gaba ɗaya duka kayanka ne kuma nauyi ne da allah ta ta'ala ya ɗaura ma ka sarrafa su bisa dokoki na addinin musulunci a iyaye maza bai kamata su nuna wa wato iyalansu su ji tsoronsu ba ka nuna iyalanka su ji tsoron allah ka ba su tarbiyya ka kuma nusar da su akan bin dokokin ubangiji wadda ko kana nan ko baka nan za su bi wannan dokokin ubangiji ba wai ka ringa tsorata da su ba suna so su aikata laifi amma kai suke tsoro so da zarar ka fita ka tafi wajen neman abinci ko ka tafi wajen aiki za su yin abin da ba daidai ba akwai wani misali da zan bayar a wata unguwa da na taba zama a cikin abuja uban mutum ne mai yana da saka dokoki sosai ga 'ya'yansa mata duk 'ya'yan da ya haifa duka mata ne yana bai wasa da su bai wasa da tarbiyyansu da zare ya dawo ofis zai tambaya ina wance ina wance duk wacce ya gabata nan zai zare mata kuma zai zai zai ladabtar da ita so idan bai nan kuma uwar sai ta sakar musu su fa su je cin gidan wance su je cin gidan wance da zarar sun ga ta ga lokacin baban babansa ya kusa dawa za ta kira su ce su sauri su dawo in baban babansa ya dawo to da su din matan da ita din duk zai saba musu to ka wannan kuskure ne ka nuna wa iyalanka tsoron Allah ta'ala ba wai tsoron kanka ba ta yadda duk inda suka je ko sun je jami'a ne ko ba su tare da kai wannan tsoron Allah da ka nusa da su ka sa musu da shi za su yi aiki za su zama masu tarbiyya Alhaji Umar Gombe masu sharhi akan al'amuran iyali wani lokacin sukan ce waɗannan na'urori na zamani intanet suna taka rawa wurin gurɓacewar tarbiyya shin haka ne idan kuma haka ne to ta yaya wato alal hakika wannan intanet da ake magana wanda ya kunshi zauruka daban-daban na zamani kamar facebook whatsapp uh, twitter youtube linkin, linkin ga sunan dai uh, to go da sauransu so waɗannan kafofi suna taka rawa matuƙa wajen lalata tarbiyyar yara kuma wannan za ka iya ɗora laifin gaskiya kamar akan iyaye ne da ake magana da za ka ga uba ya sakarwa 'ya'yansa wayoyi manya yana sa musu data da suke wannan abin nan so ga kuma a rashin tarbiyya din idan ya haɗu da rashin tarbiyya kuma yarinya kila tana makaranta musamman da 'ya'ya mata shine aka fi wato tsoro saboda an ce idan ka ilmantar da mace ko ka ba wa mace tarbiyya to kamar ka ba wa al'umma ne da haka duk sanda mace ta lalace yana resulting to lalacewan al'umma da yawa da haka dai wannan kafofi din gaskiya akwai sakaci na gwamnati akwai sakaci na iyaye irin rawar da kafofin ke takawa wajen lalata tarbiyya to Haji sabo idan muka duba irin wannan rawa da waɗannan eh, kafafen na sada zumunta suke kawo a wannan yanayi namu me abin yi to a ganin gaskiya kafafen watsa labarai sun ba da contribution wajen lalata tarbiyya kafafen kafafen intanet wato kafafen watsa labarai na tafi da jiranka kuma bayan wannan gaskiya yancin da makarantu suke ba ɗalibai shi ma ya ba da gudunmawa ba zan manta ba na je wata ƙasa a asia bara na sauka a gidan wasu ɗalibai muna tattauna da ɗaliban suke cewa to in ban da wannan gidan da na sauka a gurinsu mafi yawan gidajen makwatansu sama da gida bakwai mafi yawan ranar juma'a yan mata suke zuwa nan gidaje su kwana ba su tafi ba sai ranar litinin a wata ƙasa ka kai yarka karatu kana tura mata kuɗi ka kai wa yaro mace ana zama irin na dadiro to a can ba ake so a koyo tarbiya wannan yara so su zama shugabanni to tun a makaranta sun riga sun lalace suna zama waje ko zaman lalata to ta yaya na yara su dawo su zama shugabanni kuma a samu tarbiya a wajen su to da shirin namu ya zo karshe hajji halima babu ahmad ina son kirshe mana shirin ina mafita mafita babba guda ɗaya shine mu koma mu ji tsoron Allah mu ɗauki rayuwa duka ibada ne to idan muka ɗauki rayuwa ibada ne in Allah ya so da komai za mu rinƙa muna sara muna duban bakin gatari in mutum ya aikata haramun ya hisabi ma kansa, in ya aikata halal ya sani babban makubuta kenan mu ɗauki kuma aure shi kansa ibada ne masu sauraro duka-duka an muka zo karshen wannan zore namu wanda a cikin muka tattauna da Alhaji Sabo Imam Gashiwa, Hajiya Halima Baba Ahmad, Alhaji Saminu Azare da kuma Alhaji Umar Muhammad Gombe. A madadin su duka Hassan Maina kaina ke sallama da ku daga nan birnin Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. masala Harsashe soyayya sun nuna ba masu na ba shirme ne ba.

<laughs> to yanzu bari mu koma ga kasar ghana mu ji ra'ayoyin wasu daga cikin masu sauraro ko kuma jama'ar gari game da wannan batu da muka faro tun makon da ya gabata ridwan abbas gare ka sunana asman abdulwahab game da wannan lamarin na matasa da da 'yan mata bisa lamari idan sun ka haɗu a ce ba a saurin ya aure a ce sai an wani ɓata lokaci har ma abu ya kai ga sai a yi abin da bai kamata ba gaskiya ina ganin ba a bana wanda ya dace ba kuma amma ta wani famni ma sai kamar dai su ma uwayen ma suna dan karfa abin da ya kamata su ma su kammala cikin su ma su zan kiyawa da abin da amma sai zaman ta wani bai uwaye suke bude ma yara kofa dan yariya tana zuwa ma da shi sauran ma har ainihin gidan nasu ma kuma uwaye suna ganin kuma ba su jakuni ba su tsoratar da yayi na cewa kamar kaka na abin da suka bala sai ma ana daurin abin gindi ma musamman ma suna Muhammad Mansur to wannan matsalolin da muke samu a wannan lokacin shine al'adunmu na zangone misali na Hausawa an bar wannan al'adun shine tsawatawa wanda da dan makwabcinka dan dan uwanka danka ne da kai tsawatawar da abin da ga yana yi bai canta ba amma yanzu duk an daina wannan mutum da ka tsawata ma yaron shi yana iya biyu kuma zai faɗa da kai yasa irin faɗin da aka zauna kai ma iyayen mu suke mana yanzu duk ba a yin wannan wannan suna cikin matsalolin da ake shi yasa ba kwabo an bar yara suna abin da suka ga dama duk ne matsalolin da muka faɗa ciki muna fama wannan wannan lokacin sunana Muhammad Bashir Faila House a Fadama da wa gani zamani ne wanda yake yanda ya zo dole a ɗauke shi haka amma tare da lura rokon Allah wani wayonka ba zai sa wani abu ba zai hana wani abu ba sai dai kurum shari'a daga Allah don halin da ake ciki ke dan yanzu sai dai in ba a hadu da kawaye ba koko abokanni suna iya jawo hankalin yaro zuwa wani hali daban ko kuma wani lokaci game da lamarin rashi shi ma yakan kawo yaro je shiga cikin wani hali wanda yake bai dace ba to amma iyaye in dai ana ane musu fada kuma ana kai kuka ga Allah to sai Allah sai taimaka lamarin ya daidaita amma magana haka kawai bai yi zamanin da ne ko da ido sai kawai yaro magana Abin zamani ne gashi halin da ba a so ga abubuwa da yawa na zamani na kallace-kallace a kalli wannan a kalli wannan muna sha'awan kayan waje muna sha'awan kayan turawa ya yi mana yawa kamata ya yi sa nake gaya maka mu koma baya ga gargajiyarmu dai muka dukufa da gargajiyarmu alhamdulillahi wasu kasashe kamar su ganan nan akwai kokari sarakunanmu da manyanmu ana ƙoƙari ana sa gargajiya a cikin harkokinmu yaranmu matasa yanzu sun fara ɗan ɗauka kaɗan-kaɗan inda aka ci gaba da wannan insha Allahu za ka ga abubuwa na ƙasashen waje ba za mu yi sha'awar shi ba kuma tunda yana nuna mana ɓaci kwarai da gaske. Wato ire-iren abin da ke faruwa game da matasanmu kenan idan za mu ce Wani lokacin sakacin yana fitowa ga wasu iyayen. Saboda idan yara suka tashi rashin kulawa yana fitowa ga wasu iyayen. Kaga sakacin mai shi bata dawo gida ta kula da lamarin 'ya'yanta ba ta ɓangaren ciyarwa da makaranta haka shi ma kazalikan uban bai da lokacin wasu ubannin ma idan sun dawo kawai suna zuwa zama ne na bez inda da su yi ta hira ba su san lokacin da 'ya'yansu ke shigowa gida ba ba su san lokacin da 'ya'yansu ke zuwa makaranta ba mm. Sai sa kaga ire-iren irin waɗannan ababa sai kaga yaran su je su fada hannun da bai dace ba. Iyaye ya mm. kamata su kula da lamarin yaɗansu. Domin wasu iyayen ba su da lokacin zama da yayansu su tambaye su me ke damunka, me aka koyar da kai a makaranta. wani abu ke faruwa da kai su san me ma'amala tsakaninsu da 'ya'yansu yana nisa kaga waɗannan ma duka yana ja mana matsala a zangonnan mu sosai eh ni ne Abdul na na'ibin limamin masallacin Adarawa na Fadama banna da ke a ciki ai ga hili take wannan banna sai mu ce Allah shi kiyaye duk abinda da an ka yi shi ba ta hanyar gaskiya ba to banna ta sai dai mu ce Allah kiyaye babu wata wata abin da wani abin da zamu faɗa akan haka sai mu ce Allah ya kiyaye Allah ya tsare Allah ya kare wanda ba su shiga ba Allah ya kiyaye su wanda sun ka shiga kuma su ma Allah ya kare su Allah ya ce su magana duk kenan manya ya kamata su tashi haikan a kira kwamiti game da iyayen yara a tsawata wannan abin domin yana ka da girman mu musulmai sa'annan kuma ba daraja tare da mu kuma za ka ga yarinya shigan da za ta yi ba respect yana ga iyaye mata in yaya sun yi kyau ko kuka yi kyau in sun ɓaci ko kuka sunana malam haruna gaskiya bai dace ba na yi tuntuni game da wannan lamura ce ah, irin haka da yana abubuwa cikin kwamitin mu dai bai dace ba ya za kan lokaci ma in sun aka haifo da kudin gaisuwa game da budurwa ma za a aure ta shi ga namiji ya samu advantage ni na so yanzu ma in za a yi ma in ko kudin gaisuwa aka kawo wallahi a biya ka na daura aure shine mafi alhairi domin ya kawo mana gyara domin yanzu ya kamaci iyaye ma ya kamaci mu dunga ma yaranmu magana advice game da rayuwa su san abu kaza yi ka kaza ya kame kaza kara boye da yadda musulunci mu ke wa. Mm, yanzu a fita a mace ta gane kake wasa in namiji ya taba ki ga abin da ya same ki ta fahimce yasa in namiji ya taba wala ta gudu ha kuma namiji kuma kana yi in abu ya same ka ka kada same ka Allah mun ji tsoro amma shirin kurun nan shi kamun damuwa sa yawancin laifin duka ina ba iyayen mu ne amma in dai muna maka muna yara magana yadda kamata wallahi tallahi ina min irin wannan har ko zina ma ba yi sunana anti tasalla daga fadama mu ga dai yaran mu mata da samaruna ko suna bin juna ba daidai ba ne ga musulunci amma hali ne da suke ciki kenan kwanakin ga kuma iyaye ya kamaci mu tashi sai in aka ga wannan lamari ni dewo ga nawa rayi in suna son juna da gaske ne a daura aure eh daura auren ya fi ni ne alhaji ali daga nan fadama to irin wannan abubuwa da ke faruwa tsakanin ‘ya'yanmu da ƙanninmu to abubuwa da dama yakan jawo irin wannan kuma ƙarshe dai ba abin da ake so ba ne na ɗaya shine rashin kulawa na iyaye yana ɗaya daga cikin abin da ke faruwa iyaye za su gan yarsu da saurayi ba san shi ba ba tsawata mata ba abin da za ce sai dai kurun a gade suna tafiya an yi sa'a cikin tafiyansu wannan ma sai an yi sa'a can sannan ya ce za a yi aure lokacin an riga an ta abin da ba a so to inda iyaye suna tsawatawa to na tabbata wannan za samu saukin shi na biyu kwaɗayi yakan ja wani in gangan yariya tana tafiya da wani saurayi an gan shi ko da 'yar mota ko kuma ɗan babur to shi kenan an ɗauka wannan mai akwai ne ya ta fisganta inda ya ganda ma kawai dai ko kuwa ta zai je sai mata indomi kai ba ta ɗan kayan provision to wannan provision nan karshe sai ya tura ta je ta biya shi kuɗin provision allah ya sawaki to irin abubuwa haka da ke faruwa da sauransu dai to sai dai kokari yanzu dai abu ne da yake ba na iyaye kadai ba da manyan anguwa da sarakunanmu to ya kamata kowa ya taimaka amma sai dai idan iyaye in sun ba da haɗin kai tunda wasu iyayen in aka nemi a hukunta ‘ya'yansu ko kuma a tsawata musu sai suna ran suna ɓaci daga baya to Allah ya sauke eh, sunana dai ummul lahayar jafar in ba abu ne mai kyau ba sam saboda kowa ya san ma sha'anin samari da buduwa ba abu ne mai kyau ba Allah ma ya kiyaye sam ni abin da na gani ne iyaye su ne matsalan saboda abubuwan nan da ke faruwa iyaye na gani ba za su iya tsawatawa ba sai wani abu ya faru sai mu duba zamanin da in dan wani abu wani na iya duba ya tsawata masa saboda ya tsorata amma yanzu kowa na tsoro saboda in yaro ya abu ma ka tsawata masa sai ka ga iyaye sun fito suna nuna ba kai ne ka haife su ba suna fushi sa shi ya kawo mana taɓarɓarewan abubuwa da dama Abin da ni nake kira nan ne don Allah iyaye duka su yi taima iya maza biyayya iyaye mata in aka samu biyayya daga iyaye mata wurin ubanni ina jin an samu zaman lafiya sabida yawanci yaran nan suna ganin irin abubuwan da ke faruwa tsakanin iyaye ne ba girmamawa iyaye ba su mata ba su girmamawa iyaye maza kaga wannan rashin kunya shi bari yaro kuma ya tashi shi ma ba kunya yana abu ma bai san girman babba ba a wannan abu kunya ne ka iya kawo mace ma cikin gidanka ta yi kwana da kwanaki gaba ce zai haifar mana da mummuna abu cikin rayuwar mu ko ce cikin zamantakewar mu ina ga abin da ke faruwa ba shi da kyau ni shawara nake ba wa iyaye ba sai lalle sai ka haifi yaro ba in ka na wani na bata kai ma tsayawa ya kamata ya yi ka gyara saboda kai ma naka wata ran wani abu ya same ki a samu wanda zai samu ya mara maka baya amma nan wani na bata aka ce in mm, ba zan yi magana ba saboda in magana iyaye ki za su ce me yasa to ba za a samu zaman lafiya ba Kullum zango mu zai ringa taɓarɓarewa ne ne ma ina gana wa shawara kenan kowane uwa ya san shi uwa ne kowane uba ya san shi uba ne da zai iya tsawata ma ko dan wane ne To Allah ya mm. kyauta, Allah ya kiyaye. Amin, amin. Allah ya kara tsare mu. Eh, samari da 'yan matan dai da kowa dai yana ji na san. Mm. <laughs> Eh. Kamar magana da wani cikin masu sauraron mu Usman mm. da Maryam da yayi ya ce iyaye da ake kwantawa bacci a ba mm. saurayi da budurwa suna eh, da ni ma hankali na kai wurin da ya magana mm. magana ce wannan ni dai sai kowa yayi bacci sai sai su kadai eh, daga nan sai shi daga nan eh, ne gaskiya ba dai yarinya ce karama ko kuma da wayanta da haka inda kai soyayya haka ko kuma irin ta irin taɗin nan ake shiga a zauna mota eh a tafi yawo eh. Allah ka dai sai inda aka tafi yanzu ma ƙara ya ya kamata dai to a kiyaye kuma ni abin da mhm. nake ganin ya kamata a ce su iyaye ba wai fadan ba da zagi da dukan ma misali irin a ce suna jan ƴaƴan a kusa da su suna gaya musu gaskiya irin in mm. kika kaza kaza ne sakamakon shi in kika kaza yau da muhawaran nan eh, mm. tattauna da su hasan mai da kai da wani mm. wanda ya ce iyaye ka su sama kansu tsoron su yawwa su sa Allah su tsoron Allah saboda in baka nan in yana tsoron Allah ba eh, dole sai kana nan ba sannan bayan ka gaya mai tsoron Allah shi kanshi ka gaya masa irin cutarwar da abin zai masa akan kanshi mm, sosai eh, sosai a ce ba ma abin da za a yi maka wani wuri to a ce akan kanka mm, cutarwar eh, maganar mm. ma da wani yake cewa in ka yi tunanin fa kana da kanwa ko mm-hmm. kuma kana daidai mata a cikin gidan ku nan abin da kai ma wata kana so a yi ma kanwa ka kwarai da mm-hmm. gaske kwarai to wannan ma ka rika tunanin wannan ko bature ya ce what goes mm. around zai dawo duk jifan da ya tafi sama ya da kasa mm. a facebook live din ga wani saifullahi abu dan musa mm-hmm. ya ce lalle wannan babban sakaci ne wanda ke faruwa tun farko daga kan iyaye da fatan iyaye za su kula da irin wannan kiwon da Allah ya ba su domin mm. da akwai ranar da za a yi hisabi mm, amma kuma ka amanta akwai iyayen fa da suna iya kokarin su iyayen mm, ne sata ansa a ta kafin mutum ka haifa halin sa ba ta can Allah kyauta sata <laughs> ansa eh mana sata ansa mana iyaye na ta sa ido ku suna waskewa ana waskewa ta bayan gida ai eh, kuma da kuma hadda kuma da ke kallace kallace eh kamar da wancan yake magana eh, eh zaka ga wasu wannan akalli wancan wasu iyaye sai su ba mu yara waya ko a shekaru kamar eh, yanzu ba san me suke yi ba ni ina ina shiga instagram shafin instagram ranan na ga mm. wata yarinya da ka ganta ka san wani karamar yarinya ce ko 14 ba ta ba tana sa wasu hotuna wani gashi tana to kwanaki kwanaki a gurguje shi kansu masu harkar internet din su bilgate naga ana labari mun karanta a cikin irin jaridun nan kasar mm. wanda aka nuna 'ya'yansu din eh. ba sa ba su wayoyi a kananan shekaru eh, sai sun san me suke da za su iya gaya musu wallahi hatsari ne sosai baka ma sani ba to Allah ya kyauta Allah ya kara kare mu to da haka muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin Usman Ahmad Kabara da Maryam Bashir Bugaje sai kuma Daniel Brown da ya hada mana sauti da kuma injiniyan mu na yau sai Ibrahim Jarmai da ya hada mu da ku a Facebook live ni Safinatu Sada Sodangi ke muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Ko bace koshi bane. <laughs> Ko bace gaji da shirin bane. Sai kuma gobe da izina Allah ina gaban koshi ba Usman. Yau gyara suka za a gaban su kwarai ba za su bare ba.